والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قائم godiya ga Allah da salati ga manzon Allah وآله وآله wa alihi wa sallam farkon mu da yau bakwai ko? na? bakwai ga watan tara watan ramadana bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wadda take da shekara 1447 daidai da 24 ga watan na'am watan biyu shekara ta 2026 miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan zarafi mai albarka da muka saba gabatarwa a daidai irin wannan lokaci na tafsirin suratun nur a jiya mun karanta wajen ayoyi guda biyu farkon surar wajen guda biyu ko uku ne na za mu ci gaba insha Allah amma kafin nan na ba ku hakuri yau kaga lokacin ya dan canza can ne birkin ya shanye haka ina ga shahidu ya gwada min lokaci ko lokacin ma ban gani ba muna kan wata fitta da ainihin ta ja mu har muka yi kai wannan lokacin kuma ga shi sha biyu ne ya kamata dan abin da muka samu sai mu yi hakuri ko insha Allah ta'ala ok sannu ok na eh, wannan shekarai ma yana iya cinye lokacin jiya man nasiru ya bani wata takarda ko ya dan karanta min wata tambaya ta ɗaya daga cikin cewa abinda wasu suke yi cikin yaran ku ko yaran ku na wasa da sallah ya Allah maza ko kuma mata wannan ba mu shakka abu ne ko kuma kila ba sa jin magana iyaye suna wasa da sallah ina ji shi ne abu ko a ce ya yi sai ya a ce ya bari ya ki bari wannan da yana cikin fadin tarbiyya wanda ke uwa ba wanda ya fi haƙuri a cikin irin waɗannan matsalolin ki ƙara haƙuri kada ki fusata kamar yadda aka faɗa jiya ki zage-zage dama yara suna yin wannan amma yara su rika yin wannan kuma sabo ne yaro yana so shi ma nan gaba yana da tsinca yana da rayuwa ta nan gaba yana so ta hargitse to ya hargitsa rayuwar iyaye yana son ta hajjike to ya kima iyayen shi da yana son gabaɗin nan na tashi ta lalace to shi ma ya ɓata ma iyayen shi rai allah ya kiyaye shi mutu da ɓace rai shi in ko yana son rayuwar ta kyau to ya gyara ma iyayen shi rayuwar ya daɗaɗa musu ya yi ƙoƙarin shi rabu lafiya za a samu rayuwa ta yi kyau amma idan ma akwai rashin jituwa babu shakka za a samu matsala a nan na jin kila na faɗa abin da yake cikin takardar ko irin wannan sai ki yi hakuri ki yi juriya kina da hutu amma ki ƙara kuma ki rika taimakon eh, neman taimakon allah banda dogara da ƙarfinki da wayanki da dabararki da faɗi tashinki kawai ki Allah ka kama mani Allah ba na iyawa kai kana iyawa ka kama mani ba fa ba kya yin komai ba ne kina iya fa ƙoƙarin ki ta da su su tafi sallah ta da su a tafi makaranta ki kora su tare da wani mai kula zuwa makaranta zuwa ina zuwa ina kuma in an dawo a yi nasiha wani lokaci ya zo a yi tsinuwa ko kuma a yi la'anta ko kuma a faɗi wasu maganganu wanda za su zama baki ne yi ƙoƙarin janye irin waɗannan abubuwan shiriyar allah ta zama ta mamaye bakin ki allah shi yadda maimakon ki faɗa haka ya isa maimakon ki faɗi wancan ko kuma ma an ba kada ki ce komai hora shi kada ki ce komai ba shi gwala-gwala wanda zai koyi darasi a kai ba kawai ki zazzage shi kuma ki hada da dukan zuci ko haushi banda wanda yi kokari ki tafi karfin zuciyar yi kokari ki mamaye kanki da kanki ki samu kina da jihadin nan ne sun karfin rai ya zama kin ƙarfin ran na ki to ba shakka ki samu nasara duk da wato tarbiyya unguwa karan kanta tana taimakawa mutanen unguwa tana taimakawa tarbiyya ba kayan mutum ba ne kawai kayan kowa da kowa ne don haka kada ki gana wata sun lalace ki kyale ta ai ne wallahi in kika gyara na ta ke ma Allah zai gyara naki. in kika kula da kayan wani allah zai kula da naki in kika alkinta biyan wani allah zai alkinta naki amma kada ki wato mamaye kanki kawai da kanki ba ruwanki da namanki ba ruwanki da na jama'a ba ruwanki da faɗakarwa ke daga ke ke kawai wannan za ki ga ma abin da zai same ki ba daidai ba ne ba zai miki daɗi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da nashi da wanda ba nashi ba cewa ma yake duk wanda ya mutu ya bar iyalai to nashi shi zai ɗauke su dukiyarsu ta fice amma ba da tarbiyyarsu da ɗaukar ɗawainiyarsu kuma wannan na annabi muhammad duk wanda ya mutu yake da kaza yake da kaza shi wannan abin yana kan shi misali zai biya yana da bashi a kai yana da kaza wannan duka bayan an yi yaƙi an samu gani ganimomi manzon Allah ya tashi daga halin da yake da ya wadata shi ne yake faɗin wannan amma ke kina da wadata wai ba za ki taimaka ma makwabci yake ba sababiyar haka ma halin ke gyaru ba za ki taimaka ma wa'ana ba sababiyar haka ma ki yi kamun kafa da shi Allah ya yi mai Allah shirya maki na kamar yadda can ba mun ce ai za magana a kan najin nan ne ko mutane guda uku wanda suka shiga a cikin kogo don su fake ruwa sai ga eh, wato ainihin dutse ya zo ya mamaye bakin tekun ya rufe rufe ba sa gani sai ɗayan su ya ba da shawara a tsakanin su ya ce innahu la yunjikum min hadhihi safara illa an tad'u Allah bi ahkami qawli khayri amalikum yanzu fa ku sani yake ba da shawara ba fa abin da zai tseratar da ku daga mutuwa a cikin wannan kogon sai dai ku roƙi Allah da mafiya kyawun ayyukanku ku yi ne ku yi kamun kafa da ayyukan to irin wannan ne kamata yi kin gyara mai tarbiyya kin taimaka mai kin yi kaza kaza ko almajiri ne wallahi ki kamun kafa da wannan aiki kin karantar da wani kin karantar da shi ila ma ba naki bane har nakin ma wata kiki koya mai ki kamun kafa da wannan Allah na koya mai karatu Allah na koya mai fatiha Allah na sanya shi da ɗabi'a Allah na ga yaron nan yana da gaskiya kai kace a yi kaza kaza Allah sababiyar wannan aiki da kai man arziki na yi Allah ka bani abu kaza ko kuma kai man maganin abu kaza in aka yi haka Allah zai ko ba zai yi ba Allah zai yi. misali shi ne waɗannan bayan Allah da suka shiga kogon ya ibe da dutsen katon ƙarfin tuwo ba zai sanya su tura dutsen babban jirwa don haka sai suka yi ne da ayyukansu na gari wannan bawan allah ya yi amana wannan bawan allah ya ya guji haram wannan bawan allah ya taimaka ma mahaifin shi to shine ya sanya za a kawo hadisi wanda ya taimaka ma mahaifin shi domin shi yasa a kawo hadisin sai a fara da shi wani bawan Allah ne da yake da dukiya yana da dabbobi shi ne shi yake kawo wa iyayen shi abinci ya je ya madara mai rai ya kawo wa iyayen shi ta sha abinci ne wannan na sosai sai ran nan nema ya yi nesa da shi bai dawo ba har sai da ya da iyayen sun yi barci ya je ya samo abincin ya kawo masu yana jiran ta tashi ga iyan shi na kusa da shi a karkashin ƙarahuwa suna ta kuka ya ba su suna bukata suna sowa ya ba su abincin yakiya sai da ya jira alfijiri na dukowa sannan iyayen suka tashi ya ba su abincin suka ci suka ƙoshi sannan sai ba iyan yanzu nan ya fifita iyayen shi kan iyan shi kan matan shi haka ne ko ba haka ba ne iyan suka fi iyayen kyautata ma iyan da matar ya fi iyayen ko ko kyautata ma iyayen shi ya fi akan iyalan da iyan wanne iyayen domin suwa suka turo ka suwa yi asalin zuwa ka duniya su ne da haka yana nuna mana sai wannan bawa Allah ya kamun kafa da wannan da'ar da ya yanzu ya jira yana nan bai yi barci ba ga iyayen shi na bukata sai da iyayen suka tashi ya ciyar da su sannan sannan ya koma zuwa gajiya. gida sai ce ya Allah in na yi wannan ibada da nai wannan da'a da nai domin ka Allah ka buɗa mana wannan dutse mana kada mu mutu a ciki sai ga dutse ya ja da baya an fara ganin haske da faɗi kaga addu'a ta shiga koko da saura a ta shiga an fara an ta kunna. to amma murna ake an fa shi addu'ar na shiga sai ɗayan ba shi na ya fara shi kuma wanda yake tawassuli da kamun kafa da barin haram yake ya an akwai wata ɗaya 'yar amulina da shi da ita ɗanwa da ɗan ƙani ina santa mafi tsananin san da maza suke ma mata ina santa sama da wata mace sama da kowace mace a rayuwata ga shi shi yana da wadata sai ta zo wajen shi yana buƙatar sai ya yi lalata da ita wannan lalata lalata ce ba ko a hausa lalata hmm? ba abu ne mai kyau don haka sai ta kiyar da da shi sai ta ce sai ya ba ta dinari ɗari ɗari uku na manta kamar da imam bukari da muslim hadisun su ne hadisun abdullahi bin umar sai ya je ya nemo wannan jefa ta kaya ba ita shi ya je ya nemo ya ba ta domin ya kai zuwa ga bukatar shi bukata ta sake kawo ta ya hana ta amma wato ainihin ba ta samu abin da take bukata ba shi ma bai samu sai ta sake dawowa wajen shi neman taimako ya gwada mata bukatar shi ya ba ta kuma wannan dina sai da ya samu iko a kanta zai wato fasikanci da ita sai ta ce ittaqillaha wa ban fata khatama illa shakka Ta ce ka ji tsoron Allah karka buɗe zoban da ba naka ba wallahi wannan maganar da ta faɗa sai Allah ya ɗauke ta ya dasa a zuciyar abin ne mai tasiri sai ya janye ya fasa kuma ma kuɗin da ya tattala ya bar mata kuma an fasa tsayar an fasa lalata sai ya samu kafa da wannan janye ma sai ke ya Allah in wannan barna da na bari na bari domin ka Allah Allah kawar mana da wannan dutsen mu fita kada mu mutu a cikin kogon dutse sai ga dutse ya ja da baya yanzu da ƙarfin tuwo ya kauce ko da ƙarfin addu'a sai ga shi ya ja da baya ga su kamar su fita ba dama saura na nawa saura na uku shi kuma ya yi tawakkuli ne da amana mutum ne hamshaki mai kuɗi mai dukiya sai ya ɗauki an ba aiki ɗan ba nema ɗan kwadago ya ɗauke shi suka yi aiki a kan za a bai wa kowa ciya guda ta alkama ce ta dabino ce ta menene za a ba shi kaɗi shi ke nan suka gama aikin su kowa aka sallame shi sai mutum ɗaya wannan mutum ɗaya sai zuciya ya tafiya zuciya ya kawai tafiya ya gara mai shi ne sai ya a yi amsa ya san inda ya nufa sai da aka yi shekaru tukunna saboda ya dawo ran nan ya ce malam a bani ladana da na aiki lokaci kaza ya ce ma ha huna la duk abin da ka gani nan lafiya shi kuma tun da yake an wannan ta'in ko tiyar sai je alka wannan arzikin abincin sai shuka man shi a wata gona sai Allah ya bada albarka baɗi ma ya sake shuka sai Allah ya bada albarka a'a shekara mai zuwa ya sake sai Allah ya mai arziki ya sai raƙuma da masu kiwata su ya sai shanu da masu kiwata su ya sai tumaki awaki da masu kiwata su yana mai tattali yana kammala mai dukiya Feran nan sai ga shi ya dawo a samu wannan albarkar a kaddara a ganin ku za a yi shekara ma garken tumaki da awaki garken shanu garken raƙuma har da bayi duk aka sau duk masu kiwata su sai da aka samu shekaru sai ga wannan bawan allah ya zo yake a bani ladana shi kuma da ya tattara waɗannan abubuwan yana ta kula da su sai ce to nan gurin garken shanu da masu bayin garken raƙuma da garken tumaki ya ce jinnan abin da ka gani na ne ya ce malam ba rainin waye ko na nake magana ba ni sakamako na kawai za ka bani ladana da muka yi aiki jingar da muka yi ta za ka bani sai ce a ni ba na izgili kayan jahilai ne kayan jahilai ne sai ce duk abin da ka gani nan naka ne ya ce ina kallo wannan bawan allah ya tattara bayan ya tattara raƙuman shanun tumakin awakin suka ranka ya suka tafi ya ce ya allah in wannan riƙon amana da na yi na yi ne domin ka ya allah ka buɗe mana dutsen nan mana sai wannan dutse ya kauce kawai suka fito su uku suna ta tafiya lami lafiya me ya ture wannan matsalar da za ka kashe su to haka da ya kamata ki kamun kafa da wannan tarbiyyar da kike bada da kyautata ma mai gidanki da kike yi da da'ar da kike yi da sallar daren da kike yi da yar sadakar da kike bai wa wannan almajiran da wane ne duk wani aikin kirki ki koma da daddare kan in kin yi in kin yi kaza in kin yi kaza ki daga hannu kin yi ibada ko a cikin sujjada ki kamun kafa da wannan abin da kika yi wallahi Allah ba mutum bane bai haɗin ba aljani bane bai karya yadda aka faɗa din nan haka za ki ga Allah yana ta daga ki Allah yana ta sama da ki Allah yana ta daga daraja ga kuma aljanna na jirin dan ke kaya ne irin na Allah don haka haka ya kamata ki in kina son maganin yin waɗannan matsaloli amma ni dan ina da ƙarfi dan ina da karatu dan ina da ilimi dan ina da kaza in ba na ƙarfin kai na in ba dan ilimi na ai in ba dan kuɗi na ai in ba dan matsayi na an samu matsala ba kya ba san ki komai na ki ki miƙa ma Allah duka to wannan ne kayan cin nasara Allah ya kama mana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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم نعم الله نقوادكم لنا مكانني أسان أبن يشاء في تذيئو نعينهم مزناتا مزاد مزناتا ماتا سنة هذا معاملة ko mushrikai maza ko mushrikai mata haɗa mu'amala da su bai halatta ba a wajen auratayya bai halatta ba yana da wannan halin ki aure shi yana da wannan halin tana da wannan halin ka aure ta mai imani za ka aura kamar yadda aka faɗa a jiya to ci gaba ne a kan wannan wato ainihin abin da aka faɗa jiya shine wallazina yarmuna al-muhsanati Allah ya ce waɗanda suke jifan al musanati katangaggun mata ƙararrun mata ba sa da shashanci ba sa lalata amma da ganin ka ta hau kagu kagu ka san larurar da ka sa ta hau ko ta hau na sex kawai daga ita sai direban sai a ce eh, ya kama da mutum ma'amarci shi wannan kasafi ne ma'anar shi tana tare da shi to waɗanda suke jifan tsararrun mata katangaggu sun malamya a tube ba su shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba <clears throat> ba shaidu amma ya mata ƙadar ba alama shi kaɗai ya gani kuma shi kaɗai ya hukunci kuma shi kaɗai ya tabbatar to in aka kai shi kotu matsala ce ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فلم بفضود شيدو بداه نبا في الله يكين مزايم فجلدوهم قبولا ليش نوى ثمانين جلدة بولالا ثمانين جي أن يونا مغنى سيدي بأكاو نفسهم با wanda ya ma wani kazafi kawai haddi ne wannan ba dalili ba hujja ba komai to bulala tamanin za a yi mashi in aka kai shi kotu sai dai allah ya jiƙa musulmi wace kotu ce za ka kai yanzu a yi mashi wannan tsakanin ɗan sanda da alƙali za a lalata abin a dinga jan shi ana jan shi ana jan shi har kai da kanka ka gaji da zuwa kotun abin ya lalace za ku yi magana alƙalai wallahi za ku ci gidanku a lahira za ku ci gidanku an aje ku don gabatar da don zartar da kayan Allah amma mutum sai dinga shekar da abin akwai inda ba za ka ci ba za a shekar da shi ba kabari gabanka bayanka samanka kasanka, duk kasa ce za ka yi bayani a daidai gurin ka ce an baka kujera alƙalanci amma kana shegantakar da kayan Allah kana shekar da kayan Allah don kuɗi don ka samu wani abu Allah yake fajiri duhun ku bula bulale ku tamani na janda bulala tamanin zuwa in ji Allah wala ta ƙabaru lahum shahada kuma daga nan su waɗannan <clears throat> ba za a shi shaida su ba wala ta ƙabaru lahum shahada ba za a karɓi shaidan mai ƙazafin ba wanda ya muni ƙazafi ba dalili ko ya zo ba da shaida a kan wani kes ba za a amfi shaida shi ba sai a ce ban da wancan a da shi saboda me yau mai girba ƙarya ne ya yi wani ƙazafi don ne za a yarda da shaida shi alhali ya lalata kanshi da kanshi wala taqbalu lahum shahada ba za a karbi shaida su ba kam injuwa inji Allah ba za a karbi shaida su ba abadan kuma har abada in ji Allah sai shi wa ula'ika hum fasiqun irin waɗannan su ne kai, me fasiki wai al kharij an ta'a shine ɗan tawaye wanda ya fita daga da'a da Allah Ya yayi waje yayi ma Allah tawaye baya bin Allah Shi shine fasiki to irin waɗannan su ne kai. sannan aya ta gaba illal na tabu sai waɗanda suka tuba daga ƙazafin nan da ne da mutane ƙazafi yanzu ya koma ya tuba ga Allah ya gyara halayen shi yanzu gaskiya kawai yake faɗa ba yarfe ba jifan mutane da maganganu illal na tabu sai waɗanda suka tuba min ba'd zarika bayan haka sannan wa aslahu suka gyara halayensu sai ce fa inna Allah fa inna Allah ghafurun lalle ubangiji fa mai yawan gafara ne sannan rahim mai cikakken jin kai a gare su a lahira jifa Allah da gafara yake Allah da tausayi in ce ce wani ya maki kazafi ba haka kike ba sai ce haka kike ba a same ki da kowa ba ce an same ki da kowa ba a ganki a gurin ba yake an ganki a gurin da wuya ki ya san da shi a zuciyarki yana nan ko mun tuban shi amma da yake Allah ne sai ke illan da bi na tabu sai waɗanda suka tuba min ba da zalika wa aslahu suka gyara ayyukansu fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ga masu tuba sannan rahimun mai yawan jin kai ne ga muminai Allah ya yafe mai shi kenan a mu'amalance shi kamar kowa to wannan yana alamta mana duk kamarin laifin duk yawan laifin duk zurfin laifin kada ke yanke kauna daga rahamar Allah wanda ya ma bawan Allah laifi ba fa Allah ya ma laifi ba duk da yayi ma Allah dan ya Allah ya hana ya bai hannu ba yayi amma wannan haƙƙin bayin Allah ne yayi ma wanke kazafi kai ma wanke kazafi kai ma wani kazafi sai aka daina amsa shaida ta baki daya a wajen masu ba da shaida sai ta zo ta gyara ta tuba to Allah ya ce ya yafi tunda ta tuba ta tuba a ina ta tuba a wajen wanda taimaka zafi sannan ta tuba a wajen Allah don shi ya hana a yi to Allah ya ya babu shakka yana nuna faɗin rahamar ubangiji Allah yana da faɗin rahama duk abin da ka sani mai yawa dubi ƙasa ƙwayoyinta ƙwaya nawa ne dubi iska ƙwayarta guda nawa ce dubi haske ƙwayar shi nawa ce dubi duhu dubi faɗin saman bakwai da kasan bakwai abinda kawai kake iya ganowa to rahamar Allah ta fi shi yawa ta fi komai faɗi in ji Allah ya ce inna rahmati wasi'at kulla shay Rahmar Allah ta fi komai faɗi don haka kar ki yanke kauna daga rahmar Allah don kina da laifi kaza don kina da laifi kaza ko wajen mutane ne rarraba faka, ki je ki nemi gafara in ba fitina a ciki yadda kika yi ki samu ya yafe maki wannan ko ta hanyar dabaru ta hanyar yi mai ayyukan kirki har a samu yadda za a yi a ce ya yafe wannan abokiyar zaman take da kika cuta mawa ba ta sani ba ki yadda kika yi ki sulhunta tsakaninku ki kyautata mata har ki nemi yafiyarta Allah ya sa ta yafe sannan kuma sai Allah ya yafe miki to amma ki taurare ke baki yi la'asar ba baki yadda kin yi laifi ba matsala kenan mutum na gari shi ne wanda zai yi laifi kuma ya yadda cewa ya yi laifi amma mai isa ko a ɗan adam kake ma isa matsala za ka samu balle a ce allah don haka allah ya kawo na tabu sai waɗanda suka tuba توبا شيني الرجوع إلا الذين رجعوا إلى الله في ولن لسك كوموا وألا سك جار أيكم شيني التوبة شيني الرجوع إلى الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم في ألا اليوم جنك اليوم غفر من يوم جنك من يكما تنفع ومن أيين إن شاء الله تعالى saboda yanayin lokaci fatan mun amsa wannan tambaya da ta riga ta gabata sannan wadda kuma za ta zo nan gaba insha Allah kila sai gobe in Allah kai mu mun amsa kafin dai a ce an fara yin tikafi Allah ya kama mu ya karba mu kurakuran mu muna roƙon Allah ya yafe mana daidai duhu Allah ka ba mu lafiya Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya ya Allah masu lafiyar mu ka ƙara mana lafiya Allah ka samu gama lafiya ka kawo mu ƙasar mu da garin mu da jihar mu da sauran ƙasashe zaman lafiya masu ƙoƙarin su tarwatsa mu su duskusar da mu ka haifan mana da tashin hankali ya Allah ka haifan masu da matsala ta ƙare a kan ya Allah ka tura masu abin da ya fi ƙarfin su muna roƙon ka Allah ka tabbatar da